da kabril auliya shirkun shi tukunna yanka a wajen kabarin koma waye ko wali ko ba wali ba yanka a kan kabarin mutum wani ɗin shirka ne saboda aina ba da labarin mutum annabi nuhu daga zuwa girmama kabarin duka aka fara bautan masu kabarin dukan Allah ya sa mun gane to shi yake cewa shirka ne wanda yake aikata irin wannan shirka kuma Allah madaukin sarki ya tsine mishi saboda yayi yanka ba dan Allah ba qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa umirtu wa ana awwalul Da daka sallata yanka yankana sokewata rayuwata mutuwa ta, gaba ɗaya ga Allah madaukin sarki take manzo Allah sallallahu alaihi cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah Allah madaukin sarki yayi tofin alatsi ne ma dukkan mutumin da ya yanka ba dan Allah ban Allah zaka yanka ba sai ka je kan kabarin wani ba fa ina ma tuwallu fa wajhullah duk inda kake kawai ka nemi yardan Allah shikenan Allah zai karba da haka duk inda kake kai yanka shikenan mamacin ka masa addu'a yayi yake ce to da haka yankan karan kanshi illa ta farko yankan karan kanshi a wannan wajen laifi ne sannan in dai ku har yankan da aka yi ya zama laifi ya zama shirka to bai halatta kuwa a ci wannan yankan ba saboda an yi ba dan Allah ba Allah ya sa mun gane wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafis kada ku ci abinda ba a nufaci yankansa da sunan Allah ba ko ko ba a nufaci yanka shi dan Allah ba dan wani aka nufata wannan haramun ne musunci bai yadda a shi ba